zahiri ne ba tunda akwai almujmalu almu'awwal akwai azahiru to nafsi da ake ce masa zahiri yanbanil amalu bihi ana kora aiki da shi wala yajuzu bi ayyin min al hawali an yuhdara yanbaghi ha to ka cire mana zahiri a zahiru yan bagi al'amalu ya kamata aiki da shi wala ya juzu bi ayi min al-ahwali an hudara bayan halatta ta kowanne hali aiki da zahiri bai karanci ba min mazhabi ahalin zahiri ba wai aiki da zahiri mazhabin zahiriya ne kadai ba فقط a mazhabar kowa da kowa ne wa innama huwa amrun tattafiqul kalimatu tattafiqul kalimatu ala hajjiyati kalma mata hatu kan yin hujja da shi قال ابن هجري في كتابه الدر الكامل في ترجمة أبي حيان الأندلسي wa kana ya mutum in faƙala mahalu an yarjiya an mazhabin zahiriyati man allaka bi zahirihi mace ne an yarji'a a an mazhabin zahiriyati ya janye daga mazhabin zahiriya man allaka bi wanda ya jike da hankalinsa yana nan a zahiriya wa zahiru وفيه إعمال للنصوص ظاهري إن أكيد دوكا انتهى كلامه وهذا كلمة نقلها عنه الشوقاني يعني الشوقاني وتدقى قريشي في البدر الطالي في ترجمته وعلق عليها قائلا لقد صدق أبو حيان في مكانه فمذهب الظاهر هو أول الفكر كنا فرق تنالي وآخر العمل عند من منها الإنصاف ولين وند الله يباشي عادلتي ولم يرد على فطرته ما يغيرها ainihin abun da ke canzawa bai faɗa wa tunaninsa ba walam yuridi يعني ما يغيرها على فكرته عن أصلها وليس هو مذهب داود الظاهري وانا بظاهري با مذهب داود الظاهري وأتبائه فقط بل هو مذهب أكابر العلماء المتقدمين بنصوص الشرع من أثر الصحابة مذهب المتقيدين كو يوا أكابر العلماء المتقيدين بنصوص شرعي والنصوص بيبيو نصوص شرعي من عصر الصحابة إلى الآن وداود واحد منهم وإنما اشتهر عنه يا بيانا نجد الجمود اشتهر عنه الجمود إن متسنغري واتي ta bayyana masa ma'ana ba gare ba jimudi in yi rike abu ko fa ko gyara shi ba dama a ko fafagewa sai masaila wa kafa fiha ala zahiri haitu la yanbaghi al kofu. bai kamata ba a tsaya wa uhumila min anwa'il qiyasi ku duba da aka zo ibnu hazmin ne ko abin da a nuriya in tare da kawo magana magana ku za ka ce nan ta faɗi gaba ta faɗi gaba min anwa'il qiyasi ma la yanbaghi limun fi ihmaluhu wanda ihmaluhu wanda bai kamata ba mai adalci ya watsar da shi wa bil jumlati wa madhhabu adh-dhahiri huwa al-amalu bi dhahiri al-kitab wa sunnah shine madhhabu bi jami'i dalalati wa tarhi tahwili da kawar da ko jefar da juya abu ala mahadir ra'ayi alladhi la yarji'u bi wajhin min wujuhi dalalati wanda bai komawa ta kowace fiska daga fiskokin hujjar wa anta idza am'anta nazara idan ka zurfafa kallonka fi maqalat akabilil mustahidin maganganun manyan mujtahidai المستدلين بالأدلة وجدتها من مذهب الظاهر بعينه بل إذا رزقت الإنصاف إن أتى أزبت لك جسيا وعرفت العلوم الاجتهادية كما ينبغي ونظرت في في علوم الكتاب والسنة حتى النظر حتى حتى النظر جنبه kunta zahiriya. Amilan bi zahir shar'i mansuban ilaihi wa lasta mansuban ila nahwudu zahiri. Fa in ku fa inna nisbataka wa iyahu danganuwanka da shi kila zahiri mutafakatu. Fa hadhihi nisba هي مساوية للنسبة إلى الإيمان والإسلام انتهى كلام الشوكاني أنت يا أبو نقطة